jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau zan yi magana bayanai zan yi raina a ɓaci abinda 'yan adam suke yanzu gaskiya ya wuce tunanin jama'a ya za ka je kana ɗauko tsiraicin mutum kana yaɗa a duniya tana gani wannan haramun ne mutum ka bar shi kai ka san me kake aikata wannan ba daidai ba ne wallahi tallahi kuma muna irin wannan abin wai wasu sai ga suna turo ma suna dariya me abin dariya a ciki dan ga tsiraicin wani shine abin dariya Allah mutane mu shiga taitayin mu wannan ba daidai bane ba kuma irin wannan abun ba wai zai kawo al'umma ci gaba bane ko wannan sai ma zubar da mutunci da zai kara yi na addini da kuma wannan bai kamata ba private life na mutum mutum ya dinga zuwa ana bi ana bin diddigi ana bi wannan ba daidai ba ne kowa a yaje yaje da abin da yake gabansa ka je ka daidaita tsakaninka da ubangiji ka daidaita tsakaninka da Allah ko ka samu dace amma ka dinga bin diddigin wani kana nema sai ka tona mai asiri kana ɗaukan hoton namiji tsirara ko kuma ka ɗauki hoton mace tsirara wai don ka tona mata asiri wannan abin tonan asiri ne na me Allah jama'a mu kiyaye wannan ba daidai ba ne ba ni wallahi irin wannan abin ya fara ɓata min rai wai hau wani yana turo min yana ce min wai nima akwai na to dan gutsun uwarsa inda na ya saki wa jama'a ina son ƙara jaddada muku wannan lamarin fa ba ya fa kai ni bango ne fa ba na son irin na rantse da girman Allah ko da wasa wani ya sake ya taba min irin wannan ni ba zan kai ka ƙara wajen yan sanda ba kuma ba zan je in in wani wai mu wani waye waye waye ba amma wallahi wallahi ka kuka da kanka na rantse da girman Allah sai dai ka ba ƙasan nan wannan ai hauka ne ina aka taɓa yin haka Allah ma yana yafe wa ɗan adam laifin da ya masa shi da shi ya za ku dinga bin private life na mutane kuna ɗaukowa kuna watsa kuna dan ku ɓata musu suna ko ku ɓata mutum ka je ka ɗauki namiji tsirara ka tura a duniya wai dan a gan shi tsirara ko mace ta je ko a je wa ya sani ita wannan da aka saki na yau dinnan? nan wa ya sani ko ita da ƙawayenta suke waje ɗaya al'ada ce ta mace wani zubin za ga in suna waje ɗaya a junansu junansu za ga ma ba za su iya tubewa su shiga su zauna ba kaya a jikinsu kawai shi kenan sai mu zauna rayuwar mu ba mu da aikin yi ba mu da wata takamaimai wata sana'a kawai sai bata mutane to duk wanda ya ƙara turo min irin wayannan abubuwan na rantse da Allah shi kansa wanda ya turan sai na ci uwarsa wallahi malamai suna ta wa'azi kullum ana maganganu me na bin diddigin rayuwar wani bari ku ji abin da wani malami ya faɗa akan wannan akan wannan abin da muka jefa kan ba a ciki a daina bin al'auran yan uwa me wani yake me yake ciki ne yaya kasuwancinsa yaya yake da banki yaya yake da kaza yaya mutanen nasa ko za mu masa kaza manzo Allah shi duk wanda ya bi al'auran yan uwansa wallahi Allah sai ya kunyata ta ko a tsakar gidanka yanzu ake cin abinci da su ka duba fa gani ba. tsakani da Allah ya dace mu dinga yin abun marasa kyau kawai wai sai mutum ya je ma bidiyo ko kuma mace ta ma wai ko kuma wani wai a ce wai wai he ka bada wani kuɗi tsakanin bawa da mahalicinsa ba a shiga wannan bin diddigin da ake yi ana bin mutane ana bin su da wannan sharrin na rantse da Allah kai me yi ka kuka da kanka wallahi wata ran wallahi in ka shiga in ba sai ka shiga hannun da ba za ka fita ba Allah ya tsinan albarka wannan ba daidai ba ne ba haka ake yi ranar gobe ciyama lahira za mu je laifuffukan duk da kai wa ubangiji me yasa aka ce astaghfirullah mutum in ya ba laifi ya saba Allah ya ce ga hanyar da za ka bi in yafe maka dama an halicce ka ne don kar kai ba za ka yi kuskure ba Allah ma ya san za mu yi kuskure shi yasa ya kawo dalilan da abubuwan da in ka yi kuskuren ma ga hanyoyin da za ka bi amma ba a so ka dinga tuban zuru ka je ka tuba gobe ka koma ka yi tuba har cikin zuciyarka Allah sai ya amsa kuma ya yafe maka ya gafarta maka amma wani kato kawai sai ya zo dan wani mummunan nufi a ransa kawai sai ya zo ya dinga binka yana neman ka da shari ko mace ko namiji to da Allah ina jan kunnan mutane duk wanda ya sake ƙara yin turo min ma wannan abin na tsaraici in ba sai na ci gutsun uwarsa ba Allah ya tsina